واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين يا kai منزو كأنبتو بانججنكا كنا ubangijinka اندكي mai mai tsoronsa ka sanya addu'ar ka tsaka-tsaki tsakanin ɗaga murya da sassauta ta a farkon yini da ƙarshen sa, saboda falalar waɗannan lokuta guda biyu kada ka zama cikin gafalallu daga ambaton Allah maɗaukakin sarki.